وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله بجوز الله سبحانه وتعالى wanda ya kawo wani lokaci a wannan lokacin da kuwa da ake da kusurkan da tsara wani lokacin wani tsohon da ta gina da

من وكذلك الذي يعوض ويعلمك من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يهتديك ربك ويعلمك ربك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أمة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو اطرحوه أرضا يعم لكم وليؤذيكم وتكونوا وتكونوا من بعد به قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوه لا تقتلوهم فألقوه في غيابة الجب يلتقطه da ya karanta ya kamata in duba abin da ke cikin wasu takardu da ke nan akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da da karatun wai kulhu wallahu da wani yake musu a sallah shi ko wace raka a ta karanta abin da ya karanta sai ya tura da kulhu wallahu ya rufe da ita an ce wannan hadisi ne to hadisi ne amma malamai suka ce ba sunna ne ba gaskiya ina fatan gani ya tabbata ga hadisi tabbas ah, wani mutum da aka sa shi yin mutane limanci a wani wuri da suka tafi da dai karatun sai ya ƙara shekara sun sa da suratul ikhlas da ce kulbuwan dawo da suka dawo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya faru annabi ce a tambaye shi bi yasa yake yin haka nan ce yana yin haka ne saboda ita kul huwallahu sifa ce ta Allah mai ra'a shi shi kuma yana son ta ina fatan gani da da cikin a gaya mashi shi wannan mutumin wanda yake ma wannan to ya shigar da shi aljanna wanda babu shakka ya tabbata cikin hadisi amma wanda malamai suka ce ba bari zama sun da ta kan zama za ka yi mutane sallah kai ka karanta ko lan ba a eh? abu shakka ne ba na lura kullu ko da kiyama da da wata tabbata sun shiga aljanna ko ya rubuta eh wadai ne ko ba ba ka yi wadai ba wanda malamai suka ce shi ake ce ma waƙi a tu'ayi kamar da malamai usul suke fara waƙi a tu'ayi tana nufin mas'ala guda ɗaya rak da ta faru ga wani mutum shi ke nan nan ta fara da tsaki. ita suke ce ma waƙi a tu'ayi da suka ce ita ce a cikin wannan hadisin gaskiya abin da yadda ba haka shi ne sabba annabi sallallahu alaihi wasallam su suka rubuta wannan hadisi kuma kana magana ta yi da son aljanna ai sun yi kan amma babu wata riwaya ta gwada cewa sabban nan sun ci gaba da yin wannan hadisi ko gane ba wato nan ne malamai suka ce ba a samu wata riwaya suke gwada sahabbai bayan sun ji abin da annabi ya ga wannan mutum kuma sun kasance da duk suke karatu na saurin da kulmon zamu babu wannan saboda abin a wannan mutum ya faru kuma shi ke nan ya kage inda ba haka ba a ya kamata su wanci cewa ke nan wanda abu buɗe ke ga kowa sai su sai ko da ku gani ba da sai su sai ko sai a zo su ta habbai haka su kama saboda kuma kawai su gani amma ba zo sun saboda sun wace matsalar wannan mutum shi ne ta faru da shi kuma shi ne specifically a zai wada ba ya ka ce saboda kuma zai zama sun da a cikin kai mun gani wannan a sallan kai kun gani ya kamata mu yi kula da wannan wanda suka ce ya kamata matsalar da ta faru a bisa imam muslim wanda aisha ta rawaito shi wanda yake magana akan matsalar salim maula baki eh, abi huzaifa ko wani ba da ba wani yake da shi salim gidan abu huzaifa to yaro ne haka sai aka yanta shi sai zama maula ba kun gani saboda ka gidan yake yanzu an yanta shi sai ya girma ya balaga za ka sai zama ya kashi ba cikin gidan yana iske mata irin yadda da kasan ana iske mata cikin gida saboda ka matar sai ta damu da shigo wanda yake tun da aiba ba muharram su ko ubangi ba ce kuma ta lura shi Abu Huzaifa ya kasa magana ne amma ba ya jin dadi ba ya jin dadi saboda yaro ya zama ɗan gida ana aiki shi ya shigo musu hidima kuma ga shi ya girma sai ta zo ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsala ta ce ga abin da ke faruwa kuma ta tabbatar da Abu Huzaifa yana cikin damuwa amma bai iya magana kamar abin ya dai masa nauyi ne amma baya jin daɗin yadda yaro yake shigowa da iyalin sa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata ardi'ihi tahrimi alayhi ardi'ihi tahrimi alayhi yace to ki shayar da shi mama sai ya haramta gare ki sai kuma ta fashiya da shi ba kun gane ko sai ci shi ba. ta ce daga nan shi kenan sai ta lura yanzu abu fa. ya hasaki jiki kawai tunda ya tabbatar da yanzu yaron ya zama muharramin mata shi kenan kun gane matsalar nan wannan waƙi ya tawaye miki ba a taɓa ruwa cewa yanzu in kana da matsala da da wani da yake son shi gidanka ka ce mata ka tasha shi ha ki mata ka tasha shi nuna ci gaba zuwa kun gane wannan to akwai ire-iren su da yawa haka a cikin matsaloli na usul don haka abin da nake tare a wajen kula wannan kan abin da mutane ke yi ba sunna ne ba gaskiya ba sunna ne ba kun gane ko wannan wanda ke cewa ina ake fara wai sahu sahun sallah ina ake fara wasu na cewa a fara bayan liman wasu na cewa a fara dama wannan kaman in sha gana kan wannan gaskiya sahu kan bayan liman ke fara sahu ba ba damar liman ba yawwa kun gane ko yawa saboda ka daidai sai cin liman na ake fara sahu sai ya ci gaba da budewa bangaren dama bangaren hannu har sahu na koyi ya cika idan sauro na warko ya cika idan za a sake na bi kuma wani sai bayan neman na ake fara ba a cewa koma can wadda dama ba haka ake yi gaske wannan kuskure ne malamai sun tabbatar da shadon hadisun da zo a kan eh, falala ko nuna mai madarsu su hufi cewa wani daga dama ake fara sahu wannan bai inganta ba hadisun hadis amma mai tabbatar da wannan cewa baki sallallahu alaihi wasallam ya tsalla tare da su su biyu da wani yaro ce kuma da wata dattijiya mace saboda ka su biyu sai suka tsaya saifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kuma matar sai ta tsaya bayan directly sai ce ta kuma can dama dama ta dora sahu ba ko ba ne ba kaga wannan shi ke gwada maka kasantuwan ita mace ba ta haɗin sahu da maza ka faɗa da faɗa to kaga za ta buɗe sahu da ke kenan ko ko ne ba don za ka buɗe sahu da ke sai zama bayan su tsaya saiti da liman kenan ba wai ta koma can hannun dama ta ana sahu ba kun gani wannan shi ne daidai da kulli hali wani shi kuma ke cewa wai wani ba shi sadaka ne ko kyauta na kuɗi ce to amma ya lura shi mutumin yana ta'amuli da dukiya ta haram to shi ne wai ke tambayan waɗannan kuɗin kan ya zai da su ko ya hukuncin su a hukuncin su yankana da buƙatar ka karɓa ka kashe mana ne hukuncin ba kada bukata kuka ba wani abin da ka'ida jama'a shi ne idan ba su ce zaba cewa Allah ya ce yana da abubuwan da yake yi na sana'a ko na wani aiki sannan sai bangaren yana da wasu abubuwa da yake yi zalika na kasabi wanda suke ba halin ne ba wasu kudade da ke shigo shi wanda suke haramun ne abin nufi kudinsa sai zama cewa a cikin kudin suke akwai halattattu akwai ne haramtattu ka san da haka ma mu ce yaqinan ka san da haka kai sai ka kuɗi sadaka ko kotu ko ne abu ya baka ala kulli hali muka ce in kana so ne ka karɓi yan kamar ka ce halal malal wannan shine hukunci wato kar ka tsaya ka ce to yanzu kai kuɗin nan kam na mina da wani gefe ne da wani gefe ne kamar ki wannan tashaddud da tanaqu bai kamata ba ba a yin haka na gaskiya kun gani kawai ya ba ka kace abin kai kana bukata ba ka bukata kace ba ka bukata ko ka ba ka ba su kudi al'amumin kudin halal ne kai gade ka babu bukatar ka ce sai ya maka bayanin idan ka mu kudin na ko ni gihi suka fito wannan shine ka'ida malamai suna tabbatar da wannan hukunci da ishara da zuwa ga cewa ba aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahudawa sun bashi abu ya karba kuma ko gani ba in ba kuma ce ba har nama yahudawa sun gyara suka kawo suka ba annabi yandi na'am yanki kuma suka sa dafi cikin nama kuma ya ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu abincin yahudawa ko abin da ya fito hannun yahudawa akwai tabbacin halal mutanen nan Allah ya bada shaida a su cewa wa akalihim suhut wani wuri akali wa akalihim riba wa A gani sun fi kowa cin haramu sun kowa mu'amala da riba kuma har yanzu haka abin yake amma suka ba annabi kyauta ne sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ina kuka samu wannan ba kun gani saboda kan kana bukata sosai ba ba ka bukata wannan wani abu ne ba. Allah ke yi wannan shine na dan sha'afa in ce in karanta wannan kahin malai karanta mana ayi amma wajen jisu bisa ga tsarin da muka saba yace wa kadalika ka rabbuka kamar haka ne ubangijin kai ke zabenka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya sanar da kai fassara mafaki wa masa ni'matahu alayka ya cika ni'mar ta gare ka wa ala ali yaquba da kuma iyalan gidan annabi yaquba kama atamma ala abawaika kamar da cika wannan ni'imar wa iyayenka guda biyu min kabli sun gabanin haka su ne Ibrahim wa Ishaq to annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam da annabi Ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijin ka masani ne da hikima laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lalle aya ta kasance a cikin labarin annabi Yusuf da ƴan uwansa lisa'ili daga masu tambaya iskalu a yayin da su ƴan uwan annabi yusuf suka ce la yusufu abuhu lalle yusufu da dan uwansa a habu ila abina in bi soyuwa ya zuwa ga mahaifin mu min na sama da mu wa nahnu usba alhali mu ne jama'a mu muke da yawa su su bi ne kashal inna abana lalle mahaifin mu lafi dalalin mubin lalle na cikin kuskure bayyananne wa kutulu yusufa da aka suka yi shawara suka yi mutum suka ɗauki mataki suka ce ku kashe yusuf ne a rahuhu arda ku jefar da shi a wata ƙasa can nesa inda ba a gane shi idan kuka yi haka ya khlu lakum wajhu eh, abiku mutum fuskar ta wato ta kaɗaita gare ku zama cewa maimakon ya raba soyayya ta gida biyu bangare ga yusuf bangare gare ku to yanzu in Yusuf din baya ya yakhlu lakum wajhu alaykum wasu shi kawai za ta dawo wajen ku da kaɗai ta gare shi ɗaya wajen daga son wani in ba ku ba to yanzu bayan kun aikata wannan aika aika wata kunu sai ku kasance min ba ajiji bayan wannan aika aikar qawmal salihin mutane na kirki sai ku tuwa gina ko kala qa'ilun sai mai magana daga cikin su ce ne kala qa'ilun minhum wani mai magana mai da shawara a cikin su sai ce la taqtulu yusuf kar ku kashe annabi yusuf amma abin za ku yi waquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi ne cikin wato duhun rijiya kamar wani rami na rijiya mai duhu ta ku kada shi ciki yaltatafu babu yara idan kuka yi haka wasu sashen matafiya za su tsinke shi sai su tafi da shi nesa shi kenan a rasa labarin shi sai su huta ko gane ko wanda shi za ku aikata in kuntum fa'ili in ko kasance wato ko ne ga kun yanke hukuncin cewa za ku aikata wani abin da kuke son ku aikata game da Yusuf ku kada shi ne cikin da amma ku kashe shi wannan shine wallahu ta'ala alim wannan aya mun so mu fassara ta a jiya da bayanan da malamai suka yi har muka kai gabar bayanan da suka shafi wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith da muka bayanin cewa wannan ayar annabi yaqub alaihi salatu wassalamu yana faɗin abin da ke ciki ne wa ɗansa annabi yusuf a matsayin yana fassara masa mafalkin da yi daga cikin abin da ke gaya masa ya gaya masa cewa allah zai zaɓe shi allah ya zaɓe shi zai ba shi annabtaka sannan zai sanar da shi fassarar mafarki muka ce duka wannan ya tabbata Allah ya saka shi annabi kazalika Allah ya sanar da shi fassarar mafarki ya yi fassarar mafarki kamar yadda aka sani kuma za mu gani a cikin wannan kissa game da fassarar mafarki muka yi shara ya zuwa ga cewa an samu hadisai daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka maganganu game da mafarki kashe-kashen su da yadda mutum zai yi da lamarin mafarki kashi kashi lamari muka ce malamai sun ce shi al'amarin da ya shafi fassara mafalki ba wani abu ne wanda ya kamata mutane su dauke shi wani amrun azimin ba shi su mai da duk himmansu da kulawarsu game da al'amarin sai mafarki dole sai an fassara musu ko zai faru da su wanda ba shi ne ke da muhimmanci ba ba shi ke da muhimmanci ba ah, mun kawo magana Sheikh Muhammad Salim al-Wasani rahimahullah da yayi magana akan cewa wannan al'amari na shagaltuwa da al'amuran mafarki da neman fassara su ba su ne suka zama muhimmin abu da mutum musulmi ba ya ka mutum bai kamata ya ta lokacin shi a wannan fage ba ce kuma musamman yadda ma mutane suke ta'amuli da fassara mafarki a wannan lokaci akwai kurakurai yawa da suke faruwa wajen fassarar mafarki shi bisa ga sanin cewa hakikanin al'amari shi mafarki fa yana da bambanci daga mutum zuwa mutum abin da kai ka gani wani zai iya ganin irin shi amma fassara su ba ita ce ba sannan ya ce aka samu bambanci tsakanin mafarki daga yanayi zuwa yanayi bal daga zamani zuwa zamani ba kuma aka samu bambanci a cikin mafarki game da fassara kenan wato saboda bambancin mai fassara ya zuwa zuwa mai fassara yawa wanda zai maka fassara abin da kan gani zai iya wancan shi ga inin shi ya je wurin wani mai fassara ya zama fassara ba zama guda ko gani ba yace saboda kan sai ka ji kurakurai na ta faruwa a wannan naci Sheikh Abdul Muhsin Abbas muka ce shi ma wannan magana a sharhin sana litafin sunan bi Dawud ya magana mace wannan a inda karshe karshen magana shi bayan ya yi magana san kuce ta Sheikh Muhammad bin Salih ya yake cewa musulmi bai kamata ya shagaltar da kan shi da al'amarin cewa sai ya san abin da ya gani ga mafarki ne ne zai faru da shi bali anna fi zalika tarkan lil muhimmi min ajali mala ahmiyata saboda cikin wannan akwai barin abin da da muhimmanci saboda abin da ba shi da mahimmanci abin da Allah tsara game da kai ba zai canzu ba to kai baka ganin kai kokarin sanin yadda za ka yi tsarki da wannan ba kai kokarin sanin yadda za ka kyautata aqidar ka da wannan ba ba sai za ka iya sallah yadda za ka iya kan ayati wannan mana sai ke cewa littafi ma da mutane suka dauka a matsayin umda wajen fassara mafarki shine littafin ta'abir ru'ya lil jisiri ita shi kan shi wannan littafi da yawa daga cikin malamai na ahlus sunna suna da shakku da kan baba cewa anya littafin nan kan ibn kirin ya rubuta shi ko ko wasu ne suka rubuta suka ce shi yi duba da abin da a cikin littafin gaskiya da kuma yadda mutane suka dauke shi a matsayin wani littafi da ake aka mai da shi sana'a sana'a shago shago wannan shine wallahu a'lam karshe mun faɗi mulakkas na maganganun wasu daga cikin malamai na ahlus sunna kamar irin sirrin sallah da qurtubi da shafi'i da ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansu da rama wanda mulakkas din abin da suke cewa ita ar-ru'ya salihah ko ar-ru'ya sadiqa da mutum kan gani musulmi a cikin sa ko dai ta zama bushara ne ko ta zama inza daga Allah ta'ala albishi ake masa akan wani alkhairi ko ana masa gargadi ne akan wani abu da yake don ya gyara illa iyaka saboda kamar bukatar mutum ya kama shagaltar da kan shiga irin wannan abubuwan sosai kamar da muka faɗa ah, suka haddadin cewa babu bukatar fassara mafalki wanda ba wannan ba limana ai mun ce mafalki ka irin ba, akwai abu iya salihan da muka ce ana kirta hadisu malaki ko sannan akwai abghadu ahlam shi hadisi shaytan abin da shaytan zai zakuwa ya zuwa maka don ya wahalshe ka ya ka cikin damuwa sannan akwai hadisu nafsin abin da mutum ya damu da shi ya ba shi shi yake gaje yin shi a lokacin da yake farke in ya kwanta bacci sai ya gan shi a mafarki to yanzu abin da shafi hadithu shaitan da hadisin nafs suka ce waɗanda san san ba su da ma bukatar wani maka ba su da bukatar wani maka saboda kai ka ga wani abu da yake ba shi da kyau a zahiri a cikin barci ko a dinga tsorata ka abin da kai kawai ne ka ne tsayin ubangiji da ala. kamar da suna ta tabbatar ba wani wani kan je ka ba wani annabi ba sanin shi ka kawo da kowa kar ma ka faɗa kowa ba sai ka ne masara. ba a ma neman fasara malam ba a ma faɗa wani wallan a ce ni abin yake ji annabi ce kai ka kan ne tsarin Allah ka fa inna la wa la yuhaddith biha ahadan shi kuma karka ga mu ba kun gani saboda kai idan yanzu kana bacci kawai sai kanka wata mummunan dabba ta koro ka kana ta gudu tana jin ka kaje ka fadi wani wuri ka fara ihu kuma ka kasa fashi a ah? da ta tafi can fara tashi ko ka hannu da mashi ko da abu kaga wannan duk a hawul shaytan ne kawai ka nemi tsaga Allah ba a zai faru da ba ba ma sai ka gambo to da irin wannan haka hadisu hadisu hadisu da abin da kake jin shi a ranka eh kun gani kamar da ba misali jiya ka samu wake ka ci ba ruwa kusa ka nemi ruwa ba ka samu ba dalili sa ka kwanta a haka kana kwance kana tunanin ruwa can bace kwace ka sai ka kuntun cikin ruwa kana shan ruwa sai ka miƙe ka tashi to kaga wannan ba bukata ka ka ci a fasar ruwan da mafi fasar shi da ya ko ka sha shine fasar ba bukata ka ci wai ne fasar wannan mafi saboda abin da kana son shi ne kake cikin mafi yaro matashi ya kallaba zuciyar shi son wata yare kullum yana waya da ita ya mata tek mai masa menene ko chatin ko me ake kiran shi ranar ya je kwanciya duk da katiba suka fara waya ko aka ne gama waya sai cigaba da kwanciyar shi sai kawai ya mawa ya daura musu abu ko ya kana so ka ce mawar ka ce yana saduwa da ita ai wannan yana farko yanzu da mamaki ne fasara shi zai ji wurin wani shi a fasara shi kenan ba ba ka da fasara a nan abu ne yana son shi a rashi shi sai gan shi cikin gani ba shi wata fasara fasara a nemi sa zaki a daura mishi to wannan shi ne ina fata gani sannan sai bangare karshe abin da mu haji muka ce eh, abin da malamai ko suke wuri mai muhimmanci game da mafarki shine bai kamata ba sam sam sam bude kofar wato nuna muhimmancin mafarki ko ba shi wata fasaha to a nuna cewa mafarkin ma yana da muhimmanci ko aika kammala lamarinsa da da cewa ka mafarki ka je a maka fassara a gani ne ne da sauransu ko a ce mafarkin manya ba yana da wata wata daraja ta sama a daidai lokacin da wahayi ya yi shi hadisi akwai asar da ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas da sauran magabata kuma da ma abin da naso shi suke nuna wa na na Qur'ani da na Sunna cewa ru'yatul anbiya ko ce ru'yal anbiya wahyu yawa mafarkin annabawa shi kan wahayi ne daga Allah Amir Ibrahim ya mafarki ko zai kada shi kuma sai shi dan ya ce mishi ya abatis al ma tumaru kaga wanda ya gode wahayin umarni da aka yi masa daga wa? wahayi ne ke. to amma yanzu wahayi ya kare ai ta buɗe kofar mafarki da da kamba ma shi da cewa yana da wani muhimmanci musamman mafarkin shakwa wane malam wane to babu wata ka'ida cikin wannan wannan yana da haɗari gaskiya kuma bai dace da shari'a ba wannan in kullum da kyau shine ya bude kofa da sufayi sufayi suka zama suna da wani abu da ake kina shi da suna almanamat almanamat sanan ya abu da wani sufai manya manyan hannai da zaut da aka tabu su suke yin wannan kawai mutum ya kwanta mafarki sai tashi ce kawai haddathani kalbi arabi shi zuciya shi ta ba shi labari Allah ya cika sai ga mu muride ko ta cigaba da abin a matsayin addini kun gani shi yasa yau yawan duk addinin nasu cikin mafarki aka gan shi za ka suka fada cikin surkulli da tatsuniyoyi wannan bai dace ba gaskiya bai dace ba ga mutane da suke sun fanci sunna to wannan shine ta'liqin da muka yi game da ah, wa yu'allimuka min tawul al ahadi. sai ce wai ne mata ko alayka ko wannan duka muna wato kace ayat tana ci gaba ga gaba da gaya mana ajin da shi annabi yaqub yake gaya wa ɗansa annabi yusuf da fassara mafarkin sa idan daga cikin abin zai faru Allah ya zabe da wani annabi kuma Allah zai sanar da kai fassara mafarki sannan daga cikin abin zai faru gare ka ya kai yusuf wai jirmu ne mata walin ka Allah ta'ala zai cika ni'imar ta gare ka kun gane ko Allah zai cika ni'imar ta gare ka ya kai yusuf al-imam al-baghawi a tafsirin sa yace wa yutimmu ni'matahu alayka yace ai wa yutimmu ni'matahu alayka bin nubuwa Allah zai cika ni'imar da maka da annabtaka ina fata gani saboda ka yastabi ka rabbuka ubangiji ka zai zabe ka da annabtaka nan ma wai wa yutimmu ni'matahu alayka shi ma cika neman suka ce shine annabtaka da Allah zai baka wallahu a'lam alhaji ne kafirin shi ma yace wa yutimmu ni'matahu alayka sai bi irsalika wal ihai ilayka wato Allah zai cika ni'mar ta gare ka bi irsalika da aiko ka ya saka ka ka zama manzo wal ihai ilayka da yin wahyi zuwa gare ka to kaga wannan ai dai annabi saka ne ko wannan da shi aka samu a matsayin fassara daga wurin malamai wallahu a'lam kun gane ko wai timu ne mata wale kai cika ni su gare ka to yasa ka zama annabi kenan yace wa ala Ali yaqub ko kazalika don ya cika ni ta ga ‘ya'yan gidan annabi yaƙub wato ‘ya'yan kan shi mai magana ba annabi yaƙub yake magana yana fasar wajen ba ya wato yake gaya masa Allah zai cika ba je gare ka kai Yusuf ya sa ka zama annabi wa ala ali yaqub kuma zai cika nema ka da ƴaƴan annabi yaqub iyalan gidansa ke kun gane ko to menene cika ni'ima ga ali ya yaqub idan cika ni'ima ta Allah ta'ala ga annabi Yusuf shine saka annabi Yusuf ya zama annabi shine saka shi zama manzo shine yin wahayi zuwa gare shi to menene cika ni'ima da al yahuda domin ya ce wa timma wa wai timmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqub cika ni'ima ga ali yaqub wallahu alam malamai suka ce shine annabi yaqub yana ga wa annabi Yusuf cewa su kansu waɗannan ɗan uwan na annabi su. Allah zai cika ni'ima gare su sai da su ma zai ba su annabtaka ko ku gani ba wai mun ne mata alika ba kun ce albagawi da alhaji ne kace sun ce shine annabtaka da wahayi da kaza ba to wa ala ali yaqub ma shi ma wahayin ne za a ba su ɗan uwan annabi Su kuma za su zama mijaran za su zama da wauki wanda shi ne abin da yawa da kuma Allah tafsir suka tafi akan shi gaskiya ku gani ko da aka suka ce fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa ala ali yaquba to idan ku ganki a jere a siyakin qur'ani yana biye ne kuma ya dace da wayukin mu ne masa ku alaihi daidai wani da dace ku gani ko ba shi da alaka da fadan Allah ta'ala kama a tamma ha ala abawaita min qabli ku gani ko saboda abin da ke faruwa su wa'ancan da aka faɗa guda biyu kama atammaha ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq su wayannan iyayen nashi guda biyu da Allah cika ni'ima gare su dama Allah ya riga cika ni'ima gare su an gama ko gani ba tun da ajin sun da sun wuce ko da ake magana suna nan ne ba su da malam shi ne ake magana ba su ne Ibrahim wa Ishaq to su already Allah cika musu ni'ima su sun riga sun bi sun wuce amma shi yusuf da yan uwanshi. shi su ne ake gaya wa yusuf cewa za a cika ni'ima gare wanda muka ce shi ne ya saka su zama annabawa kun gani ko don haka malamai suka ce wallahu ta'ala alam wannan yana nuna maka babu wata iskaliya babu wata iskaliya a cikin kasantuwan waɗannan ‘yan uwan na annabi Yusuf annabawa domin duk abin da za a baka labari a nan gaba mun aikata na abin da ba daidai ba na kurakurai to sun yi shi ne kafin a yi musu shi kafin zama adama kafin zama adama ina fatan gani ba wai bayan sun zama adama suka suka ci gaba da yin bin labarin da ake baka labari ai shi ma yi a nan lokacin da ake baka labari shi annabi ne na'am har da zama da ba bai ma zama annabi ba saboda ka su kan uku zama an ba amma nan gama da ake cewa da yusuf wanda dukkanin yan uwa za zama mai annaba to kafin zama annabawa in aka ce maka sun fada cikin matsala har da ko bi maka kaza wanda ba zai zama annabawa ba to da ai ba zama annabawa ba wannan isma ma'asumancin da Allah yake ba annabawa bai fara sabta a kansu ba wallahu a'lam kun gane ko wa yutimmu wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ahli yaqub yace kama atammaha ala abawaika kamar da suka ita ni'mar tashi shi Allah ta'ala ala abawaika kan iyayenka guda biyu kamar sun gaba ne haka su wannan iyayenka guda biyu sune Ibrahim wa annabi annabi kun gane Allah ya musu ni'ima ni'mar ta riga ta shiga tun kafin faruwar wannan magana da annabi Yaqub yake wannan wasu annabi Yusuf don su sun riga sun ta. don haka wallahi malam malamai suka ce cika ni'imar Allah ta'ala da annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu suka ce fa bin nubuwati wal qullati wa inja'ihi min an-nar wato shine sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shi ya zama annabin Allah manzo wal qullah kuma ya saka shi ya zama shine khalilullah wannan duk cika neman da Allah ma annabi Ibrahim sannan wani ja'i ne minan na da yadda tseren da shi daga wannan mutar da aka haɗa aka wurin shi Allah ya da shi daga wutar salim an wani suke da daga cikin cikin nimar da Allah ya ma annabi Ibrahim amma cika nimar Allah ga annabi Ishaqa suka ce wannan fa bin nubuwati kun gane ko wato da annabtakan da yi Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa shi annabi Ishaqa alaihi salatu wassalam kun gane ko wannan shi shine wallahu ta'ala alam Sana'a wannan nasi malamai suka ce yana nuna halaccin tasmiyatul jaddi aban tasmiyatul jaddi aban wanda ki kakanka ne ka kira shi baba daidai ko a makalama sunanka da sunansa duka babu laifi ko gane wannan ba wata ƙa'ida ta shari'a mutum bai halatta ya makala sunan shi a matsayin dan wani ba sai gaba sai gaba ne shi Sai abin da mutane su yi saboda harkar zumunta da neman kusanci ko ce kusanta yan uwa da juna ka dauko dan wanka ka sa shi makaranta sai ka ce sunan sa makalar sunan shi da sunanka wanda kuskure ne ba ya haka kun gane ku udu'un eh, a ba'in huwa amma kun inna Allah saboda kowa ke shi sunan baban shi ne kariya to amma malamai suka ce mahaifin babanka da mahaifin wanda ya haifi babanka har zuwa alfitiriya su duk babannin ka ne dukkan zuwa babannin ka ne wanda ba matsala saboda ka idan kai sunanka aliyu mahaifinka sunan shi garba wanda ya haifi mahaifinka kakan kakan kenan sunan shi to yanzu kai ka ce maka aliyu ibrahim ba wani matsala ba ga shi gashi ai ibrahim kan shi ya yi annabi yaqub eh baba shi to ba annabi yaqub ne shi ba shi ya yi annabi yusuf ba shi ya yi annabi yusuf sannan ita haka shi ya yi annabi yusuf to amma ga shi yana cewa kama atammaha ala ya min qabl ibrahim shi ya zama zo Allah sallallahu alaihi wa sallama a karo su gare shi a lokacin wannan haƙara mai ta daga yakin handa ya ɗauki wani babban jiga ko kwasa mai kaji yana bugun duk wajen wajen rami da aka gina handak na ga zotul azab kuna yi suna haifo sai ke cewa anan nabiyyu la kadhib adab da abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib ce ni ne annabin Allah ba kai ya wannan mutane yace ana bu abdul muttalib ni ni ne dan abdul muttalib abdul muttalib shi yayi ha abdul muttalib shi ne ba yafi wa baban shi kakan shi ne malam amma yace shi shi ne dan abdul muttalib kaga wannan mutum ya danganta kan shi da kakan shi wanda ya imani wa in ala kamar yadda malaman gado suke cewa babu kuskure kama akan maha ala abawai kamin kablu ibrahima wa ishaqa inna rabbaka alimun hakim da lalle ubangijinka alimun masani ne Hakimun kuma mai hikima ne masani ne game da abin da zai baka masani ne game da abin da zai bai wa uwanka su aliya buga da hakimun sannan mai hikima ne a cikin aikinsa duk abin da ka ga aikata ta wa'an gare ka ne ko ga ɗan uwanka to akwai hikima cikin haka inna rabbaka alimun hakim wannan shi ne karshen bayanin da annabi kuwa alaihi salatu wassalam ya yi makanta annabi yusuf yana fassara mashi mafarkin da yi na cewa a hada ahada ashara kawtaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ne ko wannan shi ne. bayan wannan ne sai ce lakarka na fi yusuf wa ikhwatihi ayatu lis-sa'ili wato tabbas hakika akwai ayoyi a ya shi ne al'ibar wal ifa to akwai abubuwan lura da ɗaukar izna fi yusufa ai fi qissati yusufa wa ikhwatihi a cikin labarin annabi yusuf da yan akwai abubuwan lura da auke ɗaukan su a matsayin abubuwan da za a ɗauki izna da su lisa'ilina ga masu tambaya wani shine da karkana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa'ilina malaman tafsiri suna ambatan ababi na ayoyi kuma ne ce ta kowa da ajiyar da ƙwa'ani ya aka da makamai a wani lokaci ana cikin haka ya ta zai da ƙwa'ani ta wani na wani yankin ƙwa'ani ya ta bai da zuwa ne ya rasu da na لأنه قال لو هددتها لو هددتها إذا رأيت لما كتبوا لي الأمان جزاك الله يتي فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه يزوك لو هدستنا يتي في الله سوكت أتكي الله نزل أحسن الحديث Allah ya saukar da mafi kyawun labari ta sha jabo? haka ne Na. su sai wannan aikin saukar da suka nemi annabi ya ba su wani labari bayan wannan ya fa kalu kuma ana can sai sabon nan suka suke sushi ya samu wasu kistoshi kada ba labari su su wato lauka eh, fasta alaina ya rasulallah lauka fasta alaina idan ma da ake ka samu labarin wasu kiskoshi ka rika gaya muna ilimin da ɗaiɗaikewa da su sadu da biyu kansu ya ce fa an zama ba hazan ƙura'an wai kun tafi samun jina minin wani albin da kafi lita ya ce sai allah tabaraka wa ta'ala saukar da ayat take cewa na hannu da kusu alaika a sanar kafafi da take cikin tana cikin wannan sura ko allah saukar da cewa mu ne muke baka labari mafi kyawun ba da labari bima a haina ilaika hadha alquran ko saboda wahayi da muke maka launa wannan alqur'ani wa kunta min qablihi la min al-ghafilin aka dauki lokaci kuma sa'adu sami ya roƙa sai ce fa kadu sai sabai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah law zakkartana law zakkartana ina ba dai a ce ka rika tunatar da mu ka rika da wa'azi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da zance da yake cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal da utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amadu faqat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun sai Allah ya da ayar cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin yanzu lokaci ne ba ga waɗanda suka yi imani zakatansu su ji tsoron Allah li zikirin lahi saboda zikirin Allah da ya sauko ƙur'anin nan wa ma da zala min alhaƙi da abin da ya sauko na gaskiya a alƙur'anin nan a zuwa ƙarshen aya wala ya gudu kan lafiya usul kitab min kam fa ta'ala alaihim maka ta qad ba kun gane ko shi ne asar ɗin da aka roto daga sabin da wa kafin wanda kuma malamai suka suke ambatan shi a matsayin sababin nuzul da wannan magana na cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisaidi don haka sai ya zama cewa fadan sahabbai da suka ce ma annabi law qasasta ina ma dai a ce ka rika labarta wanda wata kissa wannan sai aka dauke shi bi manzilati su'alin anil qissa kamar suna tambaya ne game da iskoshi ko kissan labarin ma annabi Yusuf hususan don aka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul yusuf kenan wanda cikin suratul yusuf aka samu na na hannu nahanu alaika alayka ahsanal qasas sannan cikin suratul yusuf aka samu wannan laqad kana fi yusuf wa ikhwati ayatul lil lisaibina ina fatan gaji don haka sai suka ce wallahu a'lam as-sa'ilina adan aka ce lis-sa'ilina ko mustahaba ina su ne sahabbai a lokacin da suka ce mishi lauka sassa laina ina ma dai a ce ka duka babu labarin su shi kamar tambaya ce suka ba da aka tsaye Allah ya da surar daga ciki aka ce su kana fi yusuf wa a ayatun lisa'il da su sahabbai kenan suka nabi a samu wasu kisoci da za a karanta musu to akwai kisa a cikin kisa annabi yusuf Ina akwai kibra akwai iza akwai abin daukan wa'azi da izna a ciki akwai wani tijahi a gurin wasu malamai na tafsir abin da suke cewa as-sa'ilin da aka ce lis-sa'ilina suka ce ba su ne sahabbai ba لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين السائلين إن سمت هم اليهود سوني يهوداوا سمت يد لما يكسن ششيني سون يهوداوا سون تنبي مزوع الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف تقولين قولي وا Da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce akwai wani labari da mun kasan shi akwai wani annabi da ya zauna a yankin sham da shi da zuriyarsa ya kashe wani dalili yasa wani dan shi ya baro can yankin sham din ya dawo misra ƙarshe kuma shi annabin da iyalansa duka suka koma can misra ka ba mu labarin wannan annabin wani ne ko mu ya faru ko mu gani ba sai annabi ya ba su labarin nan ta hanyar wahayin da Allah ya saba masa sai suka ji labarin yadda annabi ya ba da shi haka yake cikin annawa haka yake cikin annawa sallallahu alaihi wa sallam sai zama cewa wannan wa'azi ne ibrahim gare su su da suke tambaya sai suna tambayi ne don kurewa annabi ko kurewa ga annabi to sai gashi annabi ya ba su labari suka samu annabin ya ba da labarin irin wanda suka sani a taura kuma shi annabi bai karanta taurawa ita zama cewa kenan cikin wannan kista da annabin ba su ta gaskiya ta daji da annabin suka sani ayatul tayyi akwai abin lura da wa'azi da masu tambayar su ne mutawa wasu malamin ma suka ce ba ba ba ba yahudawa ne asra'ili su ne asra'ili suka ce asra'ili ne yanzu ne kawai al-mu'tadirina al-mu'tabiri da su ne masu lura wa'anda wato al-mu'tabiri da mutlakan kawai kowane zamani kuma Don waɗanda suke da kaifin hankali da tadabburi da aiki ba ne, to in suka karanta kissar labarin annabi Yusuf to a gare su akwai aya da izna da wa'azi su ne as-sa'ili da kawai da aka suka ce as-sa'ili da ma'anar shi ne al-mu'tabiri sakar kana fi yusufa ويقضي آيات للسائرين أي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للمعتبرين da سلم lura kasantuwan iska tana kunshe da abin lura da wa'azoji wa'azoji zance masu yawa akwai kuma daban-daban wanda dukkan mutumin da zama cewa yana da kaifin basira da lura da tunani mai kyau da fahimta babu shakka zai amfani da wannan iska kuma za zama masa izza da abin lura kun gane ko wannan shine da abin da faɗi game da abin da ya shafi eh, kamar kace sama wa yuna da karka da bi yusufa wa ikhwati ayatul lisailin yace iskalu da yusuf wa abuhu abin ila abina minna ayyadu su yan uwan annabi yusuf suka ce da yusuf tabbas annabi yusuf wa abuhu da ɗan uwansa dan uwansa suka ce sunan sa shine binyamin aka siya mata a littafin tafsiri da littafin tarihi su yan uwan ko kace ce waɗannan ya da annabi ya ku suka ce guda goma shan biyu da aka akwai guda goma a dai bangare sannan akwai biyu a dai bangare shine kenan yusuf da binyamin to sai suka ce shi yusuf da ɗan uwansa binyamin kenan a habbu ila alina minna sun fi soyayya ne zuwa ga mahaifin musamman wani hannu wasu ala alalibuni jama'a mu muke da yawa mu ne wajen guda goma ku ne manya ku ne masu yana wa wa'annan guda biyu kawai zama shi ba shi ba ne fi masu wasu kun ko wannan shi ne farkon abin da ya fara kasuwa a ransu malamai suka ce sun yi la'akari da wannan ne daga mahaifinsu cewa tabbas soyayyar annabi da alaihi salatu mahaifin su kenan ga annabi yusuf da dan uwarsa ta fi yawa sama da yadda wato take gare su su usba din su goma din ya fi son dinin sama da su saboda kashi yasa suka ce la yusuf wa abuhu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu ku gane ko wannan shi ne wannan aka ci tabbas sun ga haka kuma ya bayyana gari amma malamai suka ce to ga haka ko ya bayyana gare shi har su yi wannan magana baya gwada cewa annabi ko alaihi salatu wa salam a matsayin shi da annabi Allah ya yi abin da yake ya yi abin da yake kuskure wanda baya da haka ina faɗi wannan don ku kai wanci da kake son kai gare shi adalci tsakanin yaya wajibi ne adalci tsakanin yaya wajibi ne kamar da san adalci tsakanin mata cikin aure shi ma mene wajibi ne uba dole ne adalci tsakanin ƴaƴan kamar da muka ce dole ne wanda aure adalci na mata take ya adalci tsakanin su kan aure adalci na mata take dole da adalci tsakanin su fa ne kuntum Allah ta'dilu fa hayra ta'awu wa kada shi kenan sai ga wuta man kana sa ta umra tani wa ma la ilaha illa huwa dun al-ukhra ja'a yawm al yashquhu ma hadith kaga wannan duka shi shine masu gada wajibcin adalci tsakanin adalci da mata a wurin mutum daya ya'ya ma wajibi ne kai hadisi tsakanin su a fara hadisin Nu'man bin Bashir hadisin Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir baban shi Bashir yana da adalci da ya'ya ba Nu'man zuwa ba ya ɗauki kyauta ya baiwa shi Nu'man bai baiwa sauran ya'ya ba sai ce bari in je da kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in saka annabi ya zama shaida akan abin da na baka ne sai dai bai annabi sallallahu alaihi ba labari sai annabi ce to kai bashir kana da wasu ba bayan noma da shi kwarai kuwa sai ce to duka ƴaƴan ka ba su irin wannan abin da ka bayar shi noma ya ce a'a ya ce ittaqullaha fa'adilu bayna awladikum ce to kaji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yanku a wata riwaya yace fashhad idan zaini yace to ka kafa shaida kenan wani wanda ba ni ba fa ana la ashhadu ala jawi yace ni ba da yin shaida akan zalunci ne wani shaidu wanda ba ni ba tun da kana da wasu 'ya'ya ba bashir kawai ba kuma ba ba su irin abin da kamar yau bashir ba to ka nemi wani shaida wanda ba ni ba zan ni ba ka shaida akan zalunci ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴan wannan yana gwada dole ne mutum ya yi adalci tsakanin wa ƴaƴansa to dukkan wa'annan nasoshi da makamantansu malamai suka ce gayar abin da ke cikinsu suna gwada wajabcin adalci tsakanin mata da wajen cin adalci tsakanin 'ya'ya da daidaitawa tsakaninsu cikin mu'amala da kaza da kyautuka ga alkhairar da zaɓe musu amma al-mahabbatu qalbiyya amma so wanda a cikin zuciya wanda Allah bai kallaha ba kowa cewa sai ya daidaita tsakanin matan shi a cikin shi ba kuma Allah bai kallaha ba kowa cewa sai ya daidaita so na zuciya tsakanin an shi saboda wannan ko tsafa kafin gari, ba ka iya sa dan adam wannan wannan dan adam zai ma yi wa shi. gani za ka yi gane wannan idan aka aje maka abubuwa guda biyu da su dole ne sai guda biyu na ya rijar a ko wasu ta kawo guda biyu ga su duka kira hijo dauke guda sai ka ga sai ka dan kwantar da hankali kana da ƙarshe sai ka ɗauki wata saboda sahiri na ta yi girma ne ko ta yi kwanta ba da zuciya ko ka yi kwanta ko saboda hentin ta bulu ne ko can jashi ko gani ba wacce tsara daga kaza wata ba ta da kaza to irin wannan ɗabi'a haka take a cikin mata matan ka uku dole a akwai da ta yi ku ka faɗi ko baka waɗi ba haka abin yi amma mai mata guda bai gadon da yana yanka shidda ko goma dole akwai wanda ko wasu waɗanda ka fi kansu saboda wanda ne ko ba gani ba to abin da ke kai gare shi ne annabi yaqub da ya zama cewa har ya bayyana ga ƴaƴansa cewa ya fi son su annabi yusuf da ƴan uwan shi wato ce da ɗan uwansa sama da sauran wasu ba ne wannan ba so ne na nuna bambanci tsakanin yaya ta fuskar mu'amala da suka da kalama a so ne na ne na zuciya shi ne ya kasa kwantar ɗin shi har bayyana hasu da baki kuma wanda yana faruwa gaskiya ya da faruwa mana annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa kafin ya rasu mutane sun gane ya fi son aisha wannan bayyana yake mana ko gani haka mai ku a ba ku gani da ku haka yake mana kuma shi da kai shi hudu kuma abubuwan da yake yi sun gwada ya fi Aisha amma kuma wannan bai nuna ya fi ta Aisha akan matan ba wajen mu'amala to haka lamarin ne yake za mu ƙara shari'a kan wannan shari'a kan wannan idan muka zo darsin mu mai zuwa da izinin Allah ta'ala da fatan abin da muka bisa da tsawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda kuka fassara kuma Allah ya taimaka mana shafi cikin zakatan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته